العالمين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قيل فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية har yanzu malai na magana cikin abin da ya shafi ukuba da Allah ya shar'anta akan laifuffuka wanda ake saba masa da shi a baya an tuna mala yana cewa duk gabar da ta aikata sabu to wannan gabar a kanta ake yin wato ukuba kamar yadda hannu mai sata ake yankewa to malin sai ya kawo tambaya da zai iya bujirowa daga wasu waɗanda suke da ƙarancin fahimta ya ce to in dai haka aka faɗa cewa duk gabar da ta saba ma'alla ma'ana ya kamata a ya hukunci a kanta a tafiyar da ita idan da za a yi tambaya ce to me yasa mahunaci da za a raba shi da wato farjin ba tunda da shi yake aikata saɓan Allah da haka wannan tambaya ne da wani zai iya ma ya ce in dai hannu ya yi laifi an yanke to ya kamata wanda ya aikata zina shi ma a yanke mishi abin da ya aikata zina da shi sai ce amsar shine ta fuskoki guda hudu na farko anna mafsadata zalika tazidu ala mafsadati aljinaya إذ wa قطع النسل وتعريضه ya yace abin da sa Allah maɗaukakin sarki bai shar'anta yin haka din ba domin barnar da za ta biyo bayan in an raba shi da wannan wato farjin nasa ya fi laifin abin da ya aikata din domin ka mishi haka kamar ka hana mishi aikuwa amma wanda ka yanke mishi hannu ba ka hana mishi amfani ba domin yana da ɗaya hannu amma wanda ka raba shi da al'aurarsa ka nuna cewa ba ka son kuma ya ƙara aihuwa bai da wani zuriya kenan kuma zai kai shi zuwa ga halaka wannan amsa ta farko kenan na biyu ya ce shi al'aura na mutum abu ne wanda yake koyayye ana fitirta shi don haka yanke shi ba zai ba da ma'anar abin da ake nufi na yin haji na tsoratar da wasu ba tunda ko kayan ke ba za a dinga gani ba sabanin hannu za a gane shi din hakanan na uku yake cewa yanke hannu in an yanke ba duka hannuwansa ake yankewa ba akan yanke hannu ɗaya ne a bar shi da hannu ɗaya don haka sabanin in ka yanke mishi al'aurar safa ba abin da za ka bar masa Haka nan, wale ya ce amsa ta hudu cewa shi mai zina idan ya aikata zina ma'ana abin da yake ji kamar na daɗi da yake gani yana shiga jikin shi ne gaba ɗaya shi yasa abin da ya fi cancanta a irin wannan hali sai a dangane jikin shi da wannan azaba ma'ana don ya taba ko'ina a jikinsa inda in yayi zina ɗin ba al'aurar shi kaɗai ke jin daɗi ba komai a jikin shi yake wato kaman biyan bukatarsa da shi ya ce fa'ukubatu shari'u ja'at ala atammi lojo da haka in ka duba hukunce-hukunce da shari'a ta jera ma'ana ta sanya su ta zo a mafi kyawun tsura babu wani hukunci da ya kai hukuncin allah kyau shi yasa za ka ga sauran hukunce-hukunce ba su daidai da na allah ba wa aufaki halil akal kuma shine hukuncin da yafi daidai tafiya da hankali wa aqwami hadil maslaha shine hukuncin da yafi wato amfani ga al'umma wal maqsudu anna dhunuba imma tatarattabu alaiha al-uqubat ash-shar'iyya aw al-qadariyya ce hukuba dai zunubai dai shine ko dai a sanya musu hukunci na shari'a ko hukunci da Allah ya riga ya kaddara musu shine duk wanda ya aikata wannan in Allah ya azabtar da shi a can ranar tashin alkiyama ko a mishi hukuba ta shari'a ya zama an ɗauke mushi abin da Allah ya rubuta zai same shi ko ma Allah ya haɗa mushi duka a mushi a nan ɗin kuma a mushi a can wa qad kuma an amman taba wa ahsana amma kuma Allah yana iya ɗauke wato wannan hukubar ga wanda ya tuba kuma tuban shi ta kyautata Allah ce wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada hakan Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat hakanan tubu ila Allah taubatan nasuhan asaran bukum an yukaffira ankum sayyi'atikum ayoyi da yawa akan tuba da yake nuna cewa tuba tana shafi da abin da mutum ya aikata قال فصل وعقوبات الذنوب نوعان شرعية وقدرية cewa hukuba da Allah ya rataya a kan zunubai ta kasu kashi biyu akwai hukuba wacce take ta shari'a ce Allah ya shar'anta ma'ana a littafinsa kamar yadda Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhuna bil udhuni was haka nan Allah madaukakin sarki ce wa sariku wa sarikatu faqahu aydiyahuma jaza'an bima kasabana kana min Allah haka nan Allah madaukakin sarki ce الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هكذا الله يشوى الذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة wannan duka hukunce-hukunce ne ko kuma dokoki ko wasu hukubobi da Allah maɗaukakin sarki ya rataya a shari'ance ga wanda ya aikata abu kaza akwai kuma hukuba abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta zai samu ga wanda ya aikata wannan abu ya ce fa idza uqimatis shar'iyyatu ya al-uqubat uqubat al-qadariyya da zarar an yi ma mutum hukunci na shari'a kamar misali wanda ya wanda ya zina aka mishi hukunci a duniya ko abin da Allah ya hukunta zai masa ranar ta a kiyama sai Allah ya yafe masa na hukuncin shari'a yana kawar da abin da Allah maɗaukakin sarki ya tsara zai ma wani bawa domin Allah bai haɗa ma bawa haddi har guda biyu ma'ana hukunci guda biyu a kan laifi guda ɗaya saboda yalwar rahamar Allah maɗaukakin sarki shi yasa wanda ya kisa a nan duniya idan aka mishi kisafi aka kashe shi kuma na tashi alkiyama Allah ba zai sake kama shi da laifin ya yi kisa domin an riga an tsarkake shi duk wanda aka masa haddi a duniya kamar tsarkakewa ne ga abin da Allah zai kama shi da shi ranar tashin alkiyama na haka abin da Allah zai kama bawa da shi ranar tashi alkiyama in ya saba shine abin da ake kira al-uqubatul qadariyya abinda kuma Allah ya shar'anta a aikata shi a nan duniya da wanda ya aikata laifi ita ce hukubatu shar'iyya ya anna Allah azza wa jalla shara'aha ala alsinati rusulihi domin Allah ya shar'anta waɗannan akan harshen manzanninsa wa shara'aha fi kutubihi kuma ya shar'anta su a cikin littattafansa ko kuma ta sauƙaƙa mishi waccan azaba yace wala yakadu rabbu ta'ala yajma'u ala abdihi bainal ne. yana wahala Allah maɗaukakin sarki ya haɗa ma bawa hukuba guda biyu ma'ana ta duniya da ta lafiya illa idza lam tafi ihdahuma bi raf'i mujabi dhanbi wa lam takfi fi zawali dadi sai dai idan ɗayar bata iya kankare masa abin da zunubin shi ya jawo ba haka an ta kankare mishi kenan. in a duniya an riga an tsarkake shi to sai ta kankare mishi abin da zai same shi a gaban Allah wa idza uqilat al uqubat al shar'iyyah istahalat qadariyatan mala yace to idan aka watsar da hukunce hukunce na shari'a to lallai hukunce hukuncen qadariya dole su zama su za su ne gurbinta wa rubbama kanat ashadda min al shar'iyyah zai yiwu hukuncin da Allah zai yi ya fi tsanani fiye da hukuncin da ya shar'anta mana inda za a ce ba za a yi ma mai zina uku ba to ta yi abin da zai samu a wajen Allah ya fi wannan muni kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi wato mi'raji da shi yace ya ga wasu mutane a cikin wani katin abu kaman kaman tukunya yana da santsi maza da mata ya gan su tsirara kamar ana wata wuta ta kasan su duk lokacin da suka yi yunkuri su fito wannan sai wutar ta kamo su sai su sake komawa sai ya tambayi mala'ika jibril ya ce su waye waɗannan ake musu irin wannan azaba mai wahala azaba wato mai tsanani domin cikin tukunyar da suke wuta ne a cikinta suna ihu suna kokarin fitowa duk sanda suka hau sai sake zanewa su fada cikin wutar kuma ba su mutu ba sai mala'ika jibril ya ce waɗannan su ne mazinata mata da maza ma'ana waɗanda ba a musu haddi a duniya ba kuma ba su tuba allah ya yafe musu ba to kaga kenan inda an musu haddi a duniya zai fi wancan sauƙiya tunda haddi a duniya in za iyaka idan saurayi ne a mishi bulala ɗari ya mishi bulala ɗari nan da wasu lokuta ya manta ma da zafin wannan bulala amma an sa shi a cikin waccan tukunya ka mai konewa da ba zai mutu ba har abada a ce kaga abu ne da ya fi na duniya wahala shi ya sa azabar Allah ta fi abin da za a yi a sauki a wahala da haka amma mutum haji a duniya shi ya fi masa sauki fiye da a ce a jinkirta masa da wa waru mata na ha wani lokacin kuma ta iya yiwuwa azabar da Allah zai ma bawa a can din ko da ba a mushi ta duniya ba saboda rahamar Allah ta zama ba ta kai ta duniyar ba wannan kuma rahama ce ta Allah madaukakin sarki walakin na haka ummu amma dai tana gangamewa wa shar'iyyatu takhussu hukuma ta shari'a kuma ta ke banta fa inna rabba tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu shar'an illa man bashara jinayata aw tasabbaba ilayha domin Allah maɗaukakin sarki wato baya yin ukuba, face ga wanda shine ya aikata laifin kai tsaye ko kuma ya yi sanadin aikata laifin ma'ana ya zama shine sanadiyar a yi wannan laifin ko ya aikata shi kai tsaye shine Allah yake kama shi da laifin. wa amma hukubatul qadariyya fa innaha taqa'u 'ammatan wa khassatan amma hukuba da Allah ya hukunta ta to tana iya shafan kowa da kowa da wanda ya laifin da wanda bai yi ba amma uku ba ta shari'a yanzu wanda ya sata ai ba za a hada da duk sauran yan uwan shi a ce a musu hukunci iri ɗaya ba shi kadai ta shafa amma uku ba hukumatul qadariya tana ganganewa ne shi yasa Allah ya ce "Wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wannan uku ba ce kadariya da haka wasu sai suka saba ma Allah in Allah ya tashi aiko da fari ba akan wanda suka saba ma Allah kaɗai zai auku ba zai fada ne ga dukkan gari da talaka da mai wadata da mai laifi da wanda baya laifi da masu biyayya da masu saban Allah kowa abin zai shaka yasa Allah ya tashi aiko da yunwa ko wani kari ba za a ce masu saba Allah ko yake shaka ba da haka hukubatul qadariyya amma wal hukubatul shar'iyya khassa ita hukuma ta shari'a da Allah ya tsara a sa a sa shine ta shafi wanda ya aikata abin amma abin da Allah ya hukunta na cewa zai kama bayi da laifi zai zama kowa da kowa sai dai Allah ya tashi tashin su kuma sai ya tashi kowa akan abin da ya mutu akan shi wasu yin wannan hukumar ta kadariya sai ta zama musu rahama domin zai zama ɗaukaka ne gare su قال فإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ومن صاحب الله إن أن يشأقوي با وند zai cutar sai wanda ya aikata wa idza u'linat idan kuma aka fito karo karo ana aikata saban Allah to sai ya shafi kowa da kowa amma an yi shi a ƙoye wanda suka yi kawai sune Allah zai kama su amma sai aka zo ana aikata laifin saban Allah a fili kuma wanda suke gani ba su hana ba to azabar Allah ta zo sai ta zama mai ganganewa ce gaba ɗaya wa idza ra'an nasu munkara fashtaraku fi tarki inkarihi aw shaka an ya'ummahum Allah bi iqali naka idan mutane suka ga ana aikata laifi sai suka yi shiru suka ki hana wannan laifin ma'ana suka ƙi su gyara wannan laifin su kawar da shi to lallai Allah ta ɗaukacin zarki zai iya gangame su da azabarsa gaba ɗaya وقد تقدم ما ليتكم يا جبات أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له شو الله ya أنت hukunci na shari'a ne da za a yi masu laifuka gwargwadon farnar laifi gwargwadon girman hukuncinsa Ka ga kaga wanda ya yi zina tunda shi in wanda bai taba yin aure ba ne a ce wannan bai yi aure ba don haka abin da yake na sha'awa na jikinsa ko na zuciyarsa mai ƙarfi ne shi yasa to in yayi wannan sai a mashi wannan uzurin na cewa shi sha'awa tana da ƙarfi a jikinsa da haka sai ya zama hukuncin shi ya yi kaɗan don haka sai a mashi bulala amma wanda ya taɓa yin aure, ya riga ya san biyan bukata ya san sha'awa don haka ya je ya yi zina ma'ana sha'awa kuma wani ba bakon abu ba ne a wajensa abu ne da ya sani to shi yasa in ya aikata in shi uku ba shi kai tafi girma fiye da wanda bai taba sanin haka shi yasa Allah ya ke a jefe shi in ya taba yin aure domin ya taɓa yin aure shi kenan ya riga ya ya san inda ya kamata ya biya sa bai kamata ya tafi wani waje ba kuma amma wanda bai aure ba bai taɓa sani ba na haka yana da wannan uzuri kala wa ha subhanahu thalathata anwa' Allah madaukakin sarki ya sanya wannan hukumar naka su kashi uku akwai alƙatu akwai kisa akwai laifin da in mutum ya yi kashe shi za a yi shine wanda ya kashe rai a kashe shi kutiba alaikum alqisasu fil qatl Allah ya rubuta muku ya wajabta muku yin kisasi cikin wanda aka kashe su duk wanda ya kashe a kashe shi wanda ya kashe rai sai a kashe shi shine annafsu bin nafs annafsu bin nafs kaga wannan kisa ne akwai alqaqu shine yankewa wanda ya sata sai a yanke mushi hannu saboda girman sata ya kai girman zubar da jini na kashe rai shi abu ya ɗauka ba rai ya kashe ba amma zai iya yiwuwa ya ɗau abin kuma ya yi kisa kamar masu kashi da makami ya kwace dukiya kuma ya kashe mutum to wannan za a iya haɗa mishi guda biyu bayan an yanke hannunsa kuma sai a kace shi a gicciye shi ma'ana a kashe shi kaga an hada mashi hukuma biyu dai laifukan da ya yi aikata guda biyu waljil akwai kuma bulala ko waljaldu akwai bulala wanda ya zina a mashi bulala ala wa ja'alar katla bi iza'il kufri wa ma yanihi wa yaqrubu min da haka kisa yana daidai da hukuncin kafirci ana wanda ya kashe rai kamar ya kafirce mu Allah da haka da abin da ya kama da wannan sai Allah ya sa mishi hukuncin shi ayi kisa ne wa yaqrabu minhu da abin da ya kusa da shi shine azina wa liwa da yin zina da kuma luwadi Allah ya tsare fa inna hadha yufsidu al adyan domin waɗannan abubuwa ne da suke gurɓata addini su ɓata shi wa ma'ana shi kisa kenan wa hada yufsidu al ansaba wa naw'al insan shi kuma liwa yana gusar da dangantaka da shi da zina kuma da nau'in ɗan adam ma ya zama ya canja har yanzu za ka ga wasu ma suna jirkita halittarsu zuwa ga wani jinsi daban ana kiran su wai transgender ku sun sai ya je kawai sai a caccanja mishi siffofinsa sai koma siffan mace ko mace ta koma a jirkita mata siffofinta ta koma kamar namiji kuma har suna alfahari da shi kaga wannan abu ne wanda yake babban sabo ne wannan duka daga shaitan ne wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah yace sai ya umarce su za su dinga canja halittar Allah قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا إمام أحمد yake cewa bayan kisan kai ban taba ganin zunubin da ya fi girma ba kuma dalilin sa shine wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka rawaito daga Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu yace ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ayyu dhanbi a'zam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan sako na Allah wanne ne wanda ya fi muni ya fi girma kala yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya ma Allah kishiya wani abin bauta tare da Allah alhalin Allah nan shi ya halicce ka to wannan laifin ya fi kowane zunubi girma shine shirka kala sai ya sake cewa kultu na sake tambayar manzala sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan kuma sun aiki sannan sai wani laifi kuma kala sai ya ce an taktula daka makhafata an yab'a ma'a ne ka kashe ɗanka saboda gudun karya ci abincinka masu gudun talauci su je su ce za a ma'ana za a bugar da ciki saboda kar ƴaƴa su yi yawa an gane ko to kaga wannan babban laifi ne shine wa idan su su'ilat bi ayyi dhanbin qutila haka na Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq saboda gudun talauci ku kashe ƴaƴayenku Allah ya ce kada ku aikata haka hada sai sake cewa kuntu sai na ce kun ma'ayi kai da ba ta taba abin nan ba wani su shi ya taba ku a ka rage a mai da shi yadda yake kala kuntu kun ma'ayi na ce sai wanne kala sai ya ce an tuzani bi halidati janika mutum ya yi zina da matar makwabcinsa ce wannan ya fi komai muni domin shi yake bin kisa fa anzalallahu subhanahu tasdiqaha sai Allah ya saukar da aya take cewa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yazunun yanda suke hakan nan haka Allah ya saukar da aya cewa su ne waɗanda ba sa kiran Allah tare da wani cikin bauta haka nan ba sa kashe ran da Allah ya haramta sai da gaskiya kuma ba sa suna shine abin da ya zo cikin hadisi والنبي صلى الله عليه zakara ذكر kulli nau'in a أعلاه don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kowane nau'i na saban Allah sai ya ambaci wanda ya fi girma li yutabika jawabuhu su'al as domin amsa shi ta daidai da wanda ya tambaye shi don ya ce ayyub zambi a'azam wani laifi ne ya fi girma ya gaya masa ya ce kun ma ayyu sannan sai wanne ya sace gaya masa ya ce kun ma ayyu sannan sai wanne fa inna hu sa'alahu an a'zami dhanbi fa ajabahu bima tadammana dhikra a'zami anwa'iha wa ma huwa a'zama kulli naw'in fa a'zamu anwa'i shirki shirka kala kala jinsi ne daban-daban shirka da Allah akwai roƙon wani Allah shirka akwai tsoron wani Allah shirka ne akwai neman taimako da wani Allah shirka ne akwai riya shirka ne da haka shirka nau'i daban-daban daban-daban ya ce mafi girman shirka shine an yaja alal abdu lillahi nika ya ɗauki wani ya sa kishiyar Allah ma'ana ya ɗauke shi kamar shi da Allah da ɗaya ne Ta wannan shi ya fi komai muni a cikin shirka ya ce wa a'azamu anwa'il qatli mafi girman kisa shine mutum ya kashe ɗan da ya haifa saboda yana tsoron ta ya yi tarayya da shi cikin abincinsa da abin shansa ma'ana saboda gudun talauci wani ana faɗan wannan sai ɗauka abu ne da ya wuce yanzu ne za ka ga mata da miji sun haɗu sai ce ai su sun yawa don haka in an samu wani cikin aje a zubar ai ana yi ko a sha magani cikin ya zube saboda wai kar wahala ta yawa wani ma sai ya makale sai ya dinga ce ma ai an ce matukar wannan abin bai zama halitta ba ya halatta a zubar waye ya ce ka zubar ba wanda ya ce ka zubar ko ya zama halitta ko bai zama ba almuhim sunan shi ciki kuma rai ne da Allah ya halitta wa a'azamu anwa'iz zina mafi girman laifi a cikin zina shine mutum yayi zina da matar makwabcinsa Ya ce, fa inna ta zina ta ba’a ku bi taba'ufi man haka, min al haƙƙi, domin yawan girman zina laifinta yana haɗuwa ne da laifin haƙƙin da yake cikinta. yanzu wanda ya zina da matar makwabcinsa ba kamar wanda ya je zamu wata macen banza zuka a hanya ya zina da ita ba ko waccan ita ta ga dama zaɓin ta ne wannan kuma ya amince maka makwabcinka ne tare kuke sallah a masallaci ka faɗa da ka faɗa akwai amincin da ya fi wannan kila ma in zai tafi zai yi tafiya ya ce to ga kudin cefanen ku ku dinga karba a wajen wani makwabci na to sai ci amanar ka kaga akwai cin amana sannan akwai saban Allah shi yasa ya fi muni shi yasa ya fi komai muni domin ya gama amince maka amma wancan da zai je can ya je samu wata kaga shi da shi da ita duk yan banza ne zaɓin su ne kuma ganin daman su ne shi kila ma bai santa ba bata san shi ba amma wannan kila kun zauna makwabci ne ya fi shekara 20 suna tare ba mamaki ma shi ya siya mishi filin da zai gini kusa da shi ko ya siya masa gidan da zai zauna kusa da shi kaga aminci ya kai inda ya kai sai mutum ya keta wannan aminci yanzu wanda ya aikata wannan za a taba mantawa da shi to shine girman abin da ake gani قال يتي فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها zina da macen da take da miji ya fi muni fiye da zinan da ba ta da miji wanda yanzu kusan sai ka abu ne da ya zama ruwan dare Yaga ga mataye mataye aure ne amma suna fita suna ɓarna a waje ko mutum ne yana da iyalinsa da komai zai je neman macen aure yayi yi barna da fita. kaga wannan barnar ta kai inda ta kai kuma yana nan ya yawaita Abinda zai baka takaici wai mai mutum zai gani a jikin macen da ba tashi ma matar wani ma tun da shi yana da matarsa ai kazantar ta yi yawa Dan ya ce isfihi intihaku hurmati zauji ita macen da tana da miji wani dai zina da ita na farko dai akwai cin zarafin wannan mijin nata da an ci amana shi an ci zarafinsa wa ifsadu firashi na kuma biyu an fata masa gidansa domin wani ma za ka samu a gidansa za a zo ci mutuncin nasa baya wa ta'liqu nasabin alaihi lam yakun minhu abu na uku kuma a shigar mishi da wanda ba dangin shi ba cikin danginsa dan aka yi zina an shigar masa da aka samu ciki shi ba zai taba sani ba za a ce ai ta samu ciki kaga an shiga mishi da ɗan da ba nashi ba cikin gidansa wa gairi zalika min anwa'i azahu nau'i daban-daban na cutarwa fa huwa a'zamu ithman wa jurman min az-zina bi ghairi zatil ba'd yace shi yafi girma yafi muni fiye da zina da wacce ba ta da miji amma ba wannan yana yana nuna cewa wai akwai sauki kenan mutum zai zina je zina da wacce ba ta yi aure ba duka zina zina ce sai dai kawai a cikin su wata tafi wata muni ma'ana laifin wannan ya fi na wancan dukkansu suna da laifi an gane dukkansu suna da laifi amma laifin wannan ya fi na wancan girma fa in kana jaran lahu in ba dafa ila zalika su'ul jiwar idan mijin makwabcinsa ne kaga an samu rashin kyautata zamantakewa na makwabtaka kenan wa adha jarihi da cutar da makwabcinsa bi a'la anwa'i ba wata cutar da zaka mishi da ta wuce wani ai gara ma ka zo ka rusa gidansa da mutum ya yi zina da matar makwabcinsa gayar ya rusa gidan makwabcin wani ma zai ce gara a kashe shi ma domin an kashe shi ya riga ya mutu amma idan ba a kashe shi ba aka ci mutuncin shi a cikin iyalinsa to ba zai taba mantawa ba a kullum yake ganin wannan abin zai makale a zuciyarsa ne matukar zai ga wanda ya aikata din ko zai ga ita matar ko da ya rabu da ita abin nan ba zai daina cinsa ba amma in da kashe shi aka yi ba ya ga ya tafi to wannan kamar an kashe shi ne ba da yanka ba ma'ana kama an kashe shi ne ba da wuka ba dan haka yana nan a tsaye yake amma matacce ne saboda wannan abin zai iya gurbata masa rayuwarsa gaba ɗaya daga farko har ƙarshe wa zalika min a'zamil bawa'i malam yake cewa wannan shine mafi munin shari kuma ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu ba zai taba shiga aljanna ba wanda makwabcinsa bai kubuta daga sharrinsa ba akwai sharrin da ya wuce baka na a ce makwabci ya shiga gidanka ya barna a gidanka ai ba sharrin da ya wuce wannan Ya ce, wala ba'iqata a'zamu min az-zina bi imra'atihi ba abin da yafi komai muni da cin zarafi fiye da a ce yayi zina da matarsa fa zina bi mi'ati imra'atin la zawja laha aysaru inda Allah min az-zina bi imra'atin ja Allah ke cewa mutum yayi zina ma da mace ɗari wanda ba su da miji shi yafi sauki fiye da yayi zina da mace da take da miji fa in kana al-jaru akhan lahu to ina kuma a ce makwabcin dan uwansa ne na dangantaka wanda yana faruwa Allah ya tsare mu au qariban min aqaribihi ko kuma dangi ne daga cikin danginsa da yawa yana faruwa kuma ba komai yake kawo irin wannan ba sake ne me ake nufi da sake shikenan baka nan musamman a wata mummunar al'ada ta ƙasar Hausa abin da yasa muke cewa ƙasar Hausa ƙasar hausa ta kunshi mutane da yawa da haka baka iyakance wani yare ta ce da yare ce ba a ce ƙasar hausa ƙasa ce babba ko akwai waye akwai waye akwai waye akwai waye a ciki shine irin al'ada nan da ake cewa ƙanin miji wasan ƙanin miji ai al'ada ce da haka wani sai ka ga har doke doke suke wani har kama kama suke kuma a gaban mijin da ba shi da zuciya shi ba zai iya hanawa ba sai shi ya buɗe kofar to kaga irin wannan abun ana yin shi ana yin shi tun a hankali a hankali har sai ya wuce waje kuma ba komai bane kaga saban Allah ne duk sanda aka bar shari'ar Allah sai a fada cikin saban Allah ba inda aka yadda da wannan shi yasa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma an tambaye cewa a ra'aital ham shin yanzu kanin miji ko dan uwan miji akwai laifi dan yana mu'amala da matar dan uwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alhamul maut ai kanin miji ya fi mutuwa barna ya fi mutuwa barna domin barnar da zai ma gara ta mutu saboda haka dole a kiyaye irin wannan abubuwa din to yanzu idan a kaddara cewa hakan ta faru kana ganin akwai wata dangantaka da zumunci da zai ƙara haɗa shi da wannan dan uwan nasa ai ba abin da zai ƙara haɗa shi da shi to kaga ya jawo ma sun sake aikata saban Allah da zai ƙara musu laifi yace fa in kana jaru ghaiban fi ta'atillah idan shi makwabcin baya nan yayi nisa ya tafi wata biyayya ta Allah kaman ya tafi sallah ko ya yi tafiya ya tafi wani gari neman ilimi sai ya bar matar shi kusa da makwabcinsa ya ci amanarsa ko ya fita jihadi mala ya ce to in ɗaya daga cikin waɗannan ne kuma laifin ya fi muni hatta inna zina zani bi imra'atil gazi fi sabilillahi yuqafu lahu yawm al-qiyamati wa yuqalu khudh min hasanatihi ma shi'ta har ma ya tabbata cewa ranar tashin alkiyama duk wanda musulmi mumini ya fita jihadi ya bar iyalinsa makwabcinsa ya yi zina da ita ko yi lalata da ita to ranar tashi alkiyama za a tsuwa a tsayar da wannan wanda yi zina za a zo da wanda aka yi zinar da matan shi za a ce ka ɗauki kyawawan ayyukansa gwargwadon sai inda ya ishe ka za a ce ta ɗiban kyawawan ayyukansa قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات هنا قمان زي برمش لا داكورا فعدين زي برمسل domin ka hukunci mafi an ya akuza min hama sha an ba shi dama da ya ɗauki abin da ya ga dama ala shiddatin hajjati ila hasanatin wahida duk da shi yana da tsananin buƙatar lada ɗaya ne sai aka zo aka ce ga wani lada na kyauta Mana ka ɗauka gwargwadon yadda kake so haisu la yutraku al'abu libnihi tun da a lokacin uba dai ba zai iya ba ɗan shi lada guda ne ba haka nan ta duk biyayyarsa ga ubansa ba zai iya ba shi kyautar lada ne ba haka nan aboki duk tsaunar shi da abokinsa ba zai iya ba shi kyautar lada ba a wannan rana. fa in ittafaqa an takuna al-mar'atu rahiman minhu idan kuma ma ne ya ce bugu da ƙari a ce matar ƴar uwarshi ce dangin ce abin da zai da ɗan muni kuma gara a cire ita ce daga waje amma ƴar uwarshi ce dangin shi ce a yin aka yi irin wannan kuma kaga duk dangi ya ɓaci kenan kaga an riga an gurɓata komai da komai domin wannan zai kawo yanke zumunci ya ce ta tafaka an ya kuna zane mufsanan kanan ikmu a'azan idan ya kasance wanda ya yi zina wato mutum ne wanda yake ya yi aure ko ya taɓa yin aure laifin ya fi girma fa in kana shaifan idan ya zama mutum ne mai yawan shekaru ma'ana ya girma kana zama isman laifin zai daɗa girma wa huwa ahadu thalathatin ladina la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah yana ɗaya daga cikin mutanen da guda uku da Allah ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim kuma Allah ya musu tanadin azaba ne rafi yace fa in iktarana bi zalika an yakuna fi shahrin haram duk malafi yana fatan munin abin ne yace idan hakan kuma an aikata shi ne a cikin wata daga cikin watanni masu alfarma guda hudun nan da Allah yake minha arba'atun hurum ma'ana ko a cikin zulqa'ada ko a zulhijja ko a muharram ko a rajab dan Allah ce la tazlimu bi inna anfusakum to in aka aikata laifin a ɗaya daga cikin watannin nan to ya fi muni kuma domin mutum ya keta iyakar Allah yanzu kuma ya koma fada yake tsakanin shi da Allah aw baladin haram ko kuma a cikin baladin haram ma ma'ana gari wanda yake mai alfarma shine garin Makka wani sai ya haɗu wata mace a garin Makka sai ila lalata jiya. wani ma tun daga nan zai biya mata tafi zai fi a can duk ana aikatawa kai dai ka gode ma Allah da Allah madaukakin sarki ya sanya ka ka zama to mai kamewa ne wani abu ma baka taba jin shi ba ma gara ma ka kaje shi dan rashin ma ka san shi ya kuma kwanciyar hankali aw waqtun mu'azzam inda Allah ko kuma wani lokaci ne mai girma a wajen Allah kamar lokutan sallah da lokutan amsa addu'a shi kuma yana nan yana saɓan Allah kaga za a rufanya masa wato hukuma kenan wa ala hada ma ne yace to akan wannan fa atabi mafasid adunub ka lura ka ga farnar zunubi abin da yake kai kai kai bawa gare shi wa tabaqu darajatiha hafin ithmi wal kuma da girma wato darajar laifin da ukubar da yake jawowa wallahu musta'an Allah muke roƙo ya ya taimake mu ya tsare zukatan mu daga sabansa قال فصل وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز منه da haka Allah madaukakin sarki kuma ya sa ana yanke hannu ne wato ga dukiyar da ba za a iya wato kubuta da ita ba ma'ana an tsare ta tsararriyar dukiya fa inna tsarika la yumkinu al-ihtiraz minhu diyan ka yi da kiyayewarka ma'ana barawo ya fika da bara diyan da kai da koyar dukiyarka sai ya san hanyar da zai iya ɗauka. yanzu ba kana da mota ba ka yi fakin din motar ka ka kulle ko ina ka sa su security haka za su zo su balle gonakin su cire ma ba ka sani sai ka zo ka sa mu kulle ka ji ta ki tashi ka rasa yadda aka yi aka buɗe motar saboda haka shi barawa yanzu ba yanda za ka yi kusan da kanka daga gare shi da annahu ya akudu ma da istifa domin ya tashi sata ɗin a boye yake yin sata Wayan yanqubu kuma yana zuwa ya huda gida ya shiga ta yatasawwaru min ghairi abwab zai shiga katanga ba ta kofa ba fa huwa nuri in ka ganshi kamar muzuru ne awin hayyatu ko kuma macijiya allati tadkhulu alayka min haythu la ta'lam yanzu gidanka ko ba ka da mage a gidanka cikin dare ba ka fito ka ga mage a cikin gidanka ko ka rufe ko ina ta tashi shi yasa idan mutum ya yi mafarki yayi mafarkin mage wasu malamai suna fassarawa cewa sata za a mishi don alama ne na sata domin mage ita take shiga gidan da ba na ba wani sai dinga mafarki cewa ga maginan ta zo ta shigo gidansa daga cikin abin da yake nuna alama alama ce na sata za a mishi sata ko wani wanda yake cikin gidansa yana mishi sata bai sani ba amma kuma ba ka da wata hujja mai karfi da za ka ce waye a ciki amma dai alama ce saboda wannan shine ɗabi'ar kyanwa shine ta shiga gidan da ba nata ba ko maciji mutum ya mafarkin maciji zai a ce makiyi ne domin maciji cutarwa yake ko maciji yana kawo alkaini ne daga ga maciji ya yi karna yake guba yake sakawa qala da su mafsadatu sarikatihi ila ilal ƙasni to amma ƙarnar kisa satar da yake bata kai zuwa mai kisa ba wala dafi ubin jalbi kuma a dake shi ba zai iya hana shi sata shi kuma bai kai a kashe shi ba yanzu ɓarawa ne za ka ga an kama shi ana ta tafkar shi amma ka gama duba shi ka yi komai gobe za ka zaki gani ya yi sata za ka shi duka wai a ce an mushi hukuma ta a mushi bulala ɗari ne wannan ba bula da nan ba ta hana shi ya sata kuma shi satar da zai yi ƙila agwagwa ya ɗauko bai kai a je a abin nan ɗinsa ba a kashe shi ba shine yace fa ahsanu ma dufi abdi mafsadatuhu abin da yafi kyawu a tunkuɗe barnar wannan ƙarawan da shi shine ibanatul udhu alladhi yatasallatu bihi ala al-jinayi a tafiyar da wannan gabar da ita ce yake amfani da ita wajen aikata laifin sai a yanke hannu da aka da zara an yanke hannu kaga ko dai zai yi wata sata ba zai sata mai karfi ba ko zai sata mai karfi wanda aka yanke masa hannu ɗaya? ba ni zai wata babbar sata kuma yi ko wanda aka yanke masa hannu ɗaya ba zai yi wata babbar sata ba don haka allah maɗaukacin sarki yana da hikimominsa wajen wato ya haramta ya haramta ma bawa ko kuma ya shar'anta hukuba uban da ta dace da bayinsa to shi yasa Allah madaukakin sarki yace a yanke hannun barawa wasariku wasariqatu faqtu aydiyahuma kaga ba a ce a kashi shi ba amma akwai barawan da za a iya kashe shi shine wanda yayi sata kuma yayi kisa wanda ya sata yayi kisa shine a kashe shi kamar yadda ayoyi suka sauka akan abin da ya shafi haddi na alfirar wanda ya zo cikin suratul ma'ida wasu mutane waɗanda suka zo suka yi ma manzala sallallahu alaihi sata bayan sun yi sata ɗin, kuma suka kashe wanda aka aka shi amanar kayan kuma bayan sun kashe shi ba su tsaya a kan nan ba suka tsiyaye mushi idanu a irin abin da 'yan kidnappers sun nan suke yi kenan ko irin su ne sai su kashe mutum su kwace kuɗi ko su karɓi kuɗi kuma su kwace kuɗi ko kuma su kashe shi bayan sun karɓi kuɗi in kun je ma ku zamo an yanke mushi wasu gabbai a cikin jikinsa to shine Allah yake inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al kowa gwargwadon laifinsa gwargwadon irin azabar da Allah maɗaukacin sarki zai yi masa saboda haka wannan hukunci ne na Allah kuma shari'a ce ta Allah maɗaukakin sarki don haka sai mu yi ƙoƙari mu kiyaye abin da ya zama na saɓon Allah ne abin da Allah maɗaukakin sarki kai so a aikata to lallai mu yi ƙoƙari mu nisance su don haka za mu dakata a nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك

ya halatta a karɓa Allah maɗaukakin sarki ya ce a iya hallabi na amonu takulla a wazaru ma baki ya nina riba in kuntun mu'mini haka na Allah maɗaukakin sarki ya ce a iya hallabi na amonu la ta akulu riba a bu'afin ba haka ita ba riba ba ta da karanci ba ta da banza mafi kiyayewa mutum ya haƙura ya nemi abin da yake halin da haka ba maganin wani ruban kaɗan ce a ruban tana da yawa ita dai riga sunan ta riga sunan ta riga aka ba wata karama ba wata babba in dai akwai riba a ciki mafi alkhairi mutum ya bar shi arzikin Allah yana da yawa kuma duk wanda ya bar wani abu domin Allah Allah zai musanya mushi da abin da ya fi shi alkhairi wasu mutane da yawa an ba su irin wannan ɗin kana nan kana zaune wani yana ne yana sana'ar shi sun je sun kashe abin da ya musu albarka ba saboda ne saboda wannan abin da yake cikin na rawa tsaka mutum ya nemi abin da yake na yarda Allah ne ya fi da abin da ya zama sabon Allah ne mafi kyau a bashi haka da ba ta da karanci ba ta ba ta da ba ta da babba haka an ba ka bashi abin da aka ba ka biya abin da aka ba ka ne ya ba ka dubu talatin ka tashi ka biya dubu talatin amma ba ce a baka dubu talatin ka ba da dubu talatin ko da da naira ɗari ne ba sunan shi ba marba tana Allah ya ce yamhaqullahu riba da yurbi sadaka Allah yana kankare albarkar bane kwata kwata da ya ce ma ataitum min riban li yarbu fi amwalin nasi ya yarbu inda Allah abin da kuka bayar na rufa don ya haɓaka a hannun mutane a wajen Allah ba zai zama komai ba babu albarka a ce ba ta gara mutum ya je nemo wani abu daban wanda ya zama to babu sabon Allah a ciki wannan shi yafi alkhairu wallahu ta'ala a'a wannan ne shi abin da nake gani kenan wannan kuma ma'ana fahimta ta ce ban tilasta ma wani ya ba a kai ba amma ni fahimta ta ce ta yi ku samu su malamai su ma suna da tasu fahimta haka wanda ya ji gwargwado abin da ka ɗauka kai aiki da shi in ta wani malami da ya fi ni fahimta ka ɗauka wannan shi ma fahimtar ta ne kayi aiki da ita amma sai fahimtar ta yi shi ne ita da ba ta da karama ba ta da ba Allah ku ta'ala a Allah shi ne Eh? sharuɗan sata shi ne na farko ya zama shi musulmi ne kuma ya zama shi balagagge ne kuma ya zama shi mai hankali ne sannan kuma satar nan ya yi ta ne da zaɓin kanta ba sa shi aka yi ba sannan kuma ya saci abin nan ne bayan an tsare abin an sa mashi duk abin da ake sawa na kariya kuma a koyi sannan abin ya kai nisaji kuma sannan abin ya zama yana da kima a wajen shari'a kaga sharuɗan suna da yawa jira zuwa su yi kamar takwas zuwa tara an gane ko da haka zama abin yana da kima a shari'anci da haka wanda ya saci giya ko ta kai ta miliyan goma ba yin shi fara ba don giya za ta da daraja a wajen shari'a ko wanda ya saci kare ba yin shi fadawa don kare a gurban zane allah ya haramta shi ko wanda ya saci alade misali gane ko haka nan ya zama abin a ɓoye yake ma'ana an mishi wata kariya ta musamman wannan kuma yana komawa dangane da abubuwa daban-daban yanzu mai shagon provision abin da zai zama safety hirzi a wajensa shine idan ya yi wani ɗan akwati a cikin shagon shi yana samun shi mukulli da kwaɗo yana kullewa sai aka ɓalle wannan ita ce tsari amma mai provision kawai a cikin kwando a kan abin nan kanta shi yake ajiye kuɗi zai aka ɗiba nan ba fata ba ba fata ba ce dama nan ba hirzi ba ba kariya ba ko misali mutum ya je a madu bello ya bar gida sun mota shi a buɗe da waya shi da jakar shi ta a ɗauka wannan ba fata ba don bai fata ta a hirzi ba da haka sai ya ɗaga gilas ɗin ya kulle ya ɓoye ya sa fijin ɗin shi a ciki ya sa kuɗin ya kulle aka ɓalla aka sace wannan sunanta ta sace amma da ya zo sai ya bar gilas ɗin a shiga shago ya zai samu babu ko an kama wanda ya wannan ba sunan shi saka ba wannan ba hirzi ba ne ba ka ba shi kariya ba an gane ko da haka sai ya saci abin a ɓoye kuma abin yana an sa mushi wata kariya ta musamman kamar yadda na faɗa kariya tana komawa ga sana'o'i daban-daban kowane 'yan sana'a akwai kariya. ko in ka tafi ƙasashen larabawa inda suke da amfani kariya rufe shago shi ne mutum ya sauke labule ya daura wani abu a kai da haka duk wanda ya buɗe wani ya sata sunan shi karawa sake labulen kawai da zai dan mayafi zai sa ya saka ya rufe shago shi ke kuma haka zai kwana awa ishirin da uku to su a wajen su wannan hirbi ne za a najeriya wannan hilbi ne a yi wa wajen mu sai ka haɗa ma hatta wani abin nan wata kuba da ake ta yan gwangwan sai ka haɗa da wannan da wancan ka haɗa ka sa kwato ka ɗauko wannan ka dauko dutse ka ɗauko mai gadi duk ka saka wannan shine girbi ko amma an kai irin wannan yanzu ka je ka sa kalle a bakin shagon ko ka masallaci ai ka bari ne a jiba ai wannan ba suna yake girbi da ko ko mutum ya je inda ake siyar da motoci kasta ne samu an sa su an sa wannan karfan an kewaye su an sa mai gadi ya sace mota amma ya ka zo bakin kofar gidanka kawai sai ka bar kofar ka a buɗe ko idan kai kofar gidanka ne ka ta sai aka ɗauke wannan ba sata ba ce dan ba hirji ba ce amma kana da gareji a gidan ka buɗe gareji ka sa ka kulle da kwato ka cire batir ɗin aka zo da wani batir aka sa aka sace motar ko shi ne sata shi ya sa wanda ya kwace ba a ce mishi karawa ba a yanke masa hannu sannan karamar sata ce ka fito daga banki ya bi ka ya fizge wannan ba sata ba ce domin kai me yasa za ka fito da wannan makudan kuɗaɗen cikin mutane ka zo kana ka tsaya a bakin titi kana jira ka hama shi kowa ya san kuɗi ne ko shi kenan sai ka sa walikin ka aljihu musamman in yan zamani ne ya yi zanzaro kowa na ganin walikin ya je ta nuna sai aka zare zai ce an mishi sata aka kama barawa wannan ba sata ba ce shi yasa ko a harshen larabci ma suna da sunansu asalin sata babba da ta cika sharuta ita ce sarika amma ko a hausa me ake kiran masu zari da mutane gumi a daga sata ba ya ce ɗan sani to amma a larabci ma na cewa istilaf sai a ce muktali sannan masu fulgewa su ce me ake cewa yan kwace to a ba ya ke cewa ya ce yan kwace a ce suna da suna saboda haka sata sai ta cika sharuta a shari'anci الله تعالى أعلم الله جميع ما في سلم